الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu. ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna almanshura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura wannan littafin lokaci bayan lokaci na kan maimaita dalilin da ya sa muka sashi dalilin da ya sa muka ce za mu yi wannan littafin shine wani abun ban tsoro da manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa mai firgitarwa mai tada hankali a inda ya ce kiristoci sun kasu kashe saba'in da ɗaya duk saba'in ɗin nan wuta za su sai ɗayan nan da suka bi annabi isa alaihi salam a wancan lokacin nasa yahuda za su kasu kashe saba'in sun kasu kashe saba'in da biyu in ji manzo Allah sallallahu saba'in da ɗaya duk wuta za su sai ɗaya ɗin nan da suka bi annabi musa alaihi salam da shari'ansa sai ce wannan al'umma tasa wannan al'umma tasa mu kenan ce za su rabu kashi saba'in da uku saba'in da biyu dukkan su wuta za su inji annabi sallallahu alaihi wasallam ba tantama suna faɗan la ilaha illallah suna sallah suna haji suna zakka suna abubuwa duk ana azumin ramadana da su ana komai manzo Allah sassala ce cikin 73 dinnan 72 nan duk wuta za su kai sai ɗaya kawai sai sahabai suka ce ya rasula wacce ce ɗayan nan ya ce waɗanda suka tsayu akan abin da nike kansa a yau ni da sahabaina ni da sahabaina su ne masu tsira su ne masu tsira daga wannan wuta su ne kai masu shiga aljanna to shi yasa sai malamai suka tattaro aqidan su masu tsira daga cikin 73 din shine ake kawo mana komai nasu anan saboda mu karanta mu kiyaye kada mu kasance cikin su kaga kana cewa la ilaha illallah ana sallah da kai ana abinna amma aqida akwai matsala sai kaga mutu ya samu kanshi a wuta to shi yasa muka sa wannan littafin duk abin da kuka ji muke faɗa a nan an gina shi ne akan kan aƙidan su waɗannan masu tsiran da izinin Allah sannan kuma in muka sauke shi na ce za mu yi sauran aƙidu sect na musulunci mu ji aƙidansu ta inda suka bambanta ɗin shi yasa aka ce wuta za su ɗin Allah rufa mana asiri yau muna laraba ashirin uku daidai ga watan rabi'ul awwal rabi'ul awwal shine watan uku na kalandar musulunci na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da sha hudu ga watan daya na shekara ta 2015 miladiya za mu tashi a tambaya ta 134 mun ji akwai ceto za a yi ceto a gobe kiyama ma dalilul imani bi shafa'ati menene dalilin da ya lizamta mana ya tirsa samu mu yi imani da ceton nan wa mimman takunu ceton nan kuma daga wajen wane ne zai fito waliman takunu kuma gawa za a yi shi wa mata takunu kuma yaushe ne za a yi ceton so wannan tambayan tana da rassa hudu menene dalilin imani da ceto gawa ceton zai kasance daga wa za ta bullo sannan gawa za ta eh, ceton zai fada sannan yaushe ne za a yi ceton amsa a bakin ahlus sunna ne wal jama'ati ana shine ce kad asbata Allah amsa ita ce lalle Allah ya tabbatar da ceto Allah mai girma da buwaya قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة حقيقة الله يا تبتر من دا چيتو أتكين للتافنس القرآن أورا ري دبان دبان ما سيوان كسكي بقيود ثقيلة أما دا شرطة ما سكرفين كسكي da sharuɗa masu nauyin gaske sannan wa akhbarana Allah ta'ala sannan Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa annaha milkul lahu ceton nan mallakan Allah ne ceton nan na Allah ne shine mamallakin ceto gaba daya in ba Allah bane ya cece ka ko ya ce a cece ka duk duniyan nan babu wanda isa cece ka hatta annabawa ballantana wani mutum nan ƙasa ƙasa ka rike shi ka ce kawai ya hure maka kunne wai zai cece ka Kai yi abin da ka ga dama to mutu ya gama lalace Allah ce eh, mala yace laisa li ahadin fiha shay'un babu wani makhluki da yake da iko akan ceto na Allah ne hujja qala Allah ta'ala Allah yace kul ka gaya ma al'umma duk duniya su ji ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lillahi shafa'atu jami'an ceto gaba ɗayansa na Allah ba wanda yake da iko yake da sai a ceto a ce ga mutum za shi jahannama shi ya je ya tare shi ce je ka aljanna babu wanda ya isa wannan babu na Allah ne ku je suratul zumar aya ta 44 mun je zuce to mallakan waye ne babu wanda yake da iko a ciki fa amma mata ta kunu sai ɗaya gaban da take ce yaushe ne ceton zai kasance za a yi ceton fa akhbarana azza wa jalla sai Allah maɗaukakin sarki ya bamu mu labari annaha la takunu illa bi izinihi ceto bai kasancewa ga wani sai da izinin Allah in kaga wani ya yi ceto a gobe kiyama to ka tabbata Allah ne ya bashi izini ya yi ceto amma shi karan kansa ya buga kirji a kiyama ya fado kawai ya ce na ceci wani da wani karyan shi sai da izinin Allah da wanda zai yi ceton da wanda za a ceton dukansu sai da izinin Allah Allah ne zai ce kai na maka izini ka ceci wancan da wanda za a ceton da mai ceton duka sai da izinin Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu wa ya isa yayi ceto a wajen Allah babu shi ai illa bi iznihi sai da me sai da izinin Allah sai da izininsa je suratul baqara aya ta 255 a wata aya cikin suratu yunus aya ta uku Allah ya ce mamin shafi'in babu wani wanda ya isa ya yi ceto illa min ba'adi izinihi sai bayan izinin Allah subhanahu ta'ala sai bayan Allah ya bada izini sannan a suratun najim aya ta ashirin 26 ta ce Allah ce wa kam min malakin fi samawati wal ardi mala'iku nawa ne duk yawan mala'ikun nan da muke ganin su inji Allah fi samawati wanda suke cikin sammai hatta su mala'iku din nan da muke ganin su la tughni shafa'atuhum shay'an ceton su ba zai magance maka komai ba ba su isa su cece ka ba illa min ba'di an ya'zana Allahu sai bayan Allah ya yi izini liman ya sha'u ga wanda ya so a ceta kuma wa yarda Allah baya izini a cece wani sai wanda Allah ya yarda da shi ya yarda da addininsa ya yarda da aƙidansa ya yarda da maganganunsa da ya tafurta a nan duniya ya yarda da irin ayyukansa da ya a nan duniya kun ga sahabai kenan dukkan su dama Allah ce radiyallahu wa radu to kaga irin abin da Allah ke a samu sai Allah ya yarda da bawa tukuna kafin ya ce a cece shi hatta mala'ika an nuna maka girman mala'iku din nan ba su isa su yi ceto ba ba su isa ba su tashi kar su ce sun cecewa ne ba su isa ba shi kuma wanda za a cetan illa min ba'di an yi azana Allahu liman ya sha'u sai ga Allah yayi izini ga wanda ya so kuma ya yarda da shi suratu saba'in aya ta ashirin da uku tana cewa walatan fa'u shafa'atu duk wani ceto da ka sani a gobe kiyama baya amfani indahu a wajen Allah illa liman azina lahu sai wanda Allah ya wa izinin ya yi ceton saboda haka idan akwai wani wanda ka rike a nan ya maka wata rada ya ja ka lungu ya ɗan raɗa maka a kunne cewa ka yi abin da kaga dama zai cece ka yana tare da kai ko kuma ga wani an ce maka ka yadda da shi kawai zai cece ka to kaga ka kama ganyen bishiya ka zo fadowa ne maimakon ka rike reshe ka kama me ka san kwa dole kasa za zo kuma da ka Allah ubangi ya rufa mana asiri sai Allah ce duk wani wanda kake takama da shi wai zai cece ka to ba zai yiwu ba mutuna fa manzo Allah sallallahu ya je ya kira dukkan waɗansu danginsa yan baffanninsa yan kawunninsa yan kaza din shi yan kaza ya kira su one by one yace ya ku bani adiyin ku rike Allah ku bauta wa Allah ni fa bazan amfanar da ku da komai gobe kiyama ba ya kusuwa ne ku bauta la kowa ya yi ibada ya rike Allah ibadar da za ta tseratar da shi ni fa ba zan amfane ka da komai ba sai ya kira yar da ya haifa ya ce ya fatimata binti muhammadin ya fatimatu yar muhammadu sallallahu ala'uwa ki roƙe ni abin da kike so in baki amma ina tabbatar miki gobe kiyama ni ba zan iya amfanar da ko da ke da komai ba a gaban Allah in baki bauta masa ba wai ka zauna ka miƙe ƙafa ka naɗe hannu kawai ana sallah ka ƙi sallah ana azumi ka ƙi azumi ana haji ka ƙi haji ana ibada ka ƙi ka yi abinda da ka ga dama kana taƙaman kai ɗan annabi ne ko kai kawun annabi ne ko kai babban annabi ne ko ke matan annabi ne ko kai wanin annabi ne wai mai wayan nan ne ina fata an gane ko yawa sai ya ce wannan ka je kiyama ka ki aiki da dogaro cewa ni naka ne jini na ne muna da dangantaka ta jini ya ce ba zai amfane ku ba kada ku yadda mutane su yi aiki da zai kai su aljanna gobe kiyama su je aljanna ku ku sake kawai ku miƙe kafa wai ni naku ne manzo Allah ce wannan ba zai fidda ku gobe kiyama ba man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wanda duk yaki aiki to dangantakan shi ba za ta amfane shi gobe kiyama ba ina fata an gane ko Allah ubangi ya rufa mana asiri annabi nuhu a gobe kiyama yana gani yana ji dan shi za a jefa shi wuta kan ana zai annabi sassale yana ji yana gani za a jefa babban shi abu talib ko wuta ba yadda zai tun a nan duniya ma an hana shi ya neman musu gafara ma kana lin nabiyyi walladina am an yastaghfiru li lil mushrikina ba zai ma yiwu ba annabi ibrahim yana gani yana ji mahaifin shi zai je wuta annabi nuhu yana gani yana ji matar shi za ta je wuta annabi lutu yana gani yana ji matar shi shi ma za ta je wuta to kai dan waye dan waye inda kake gani ake maka ceto to idan ka yi ƙoƙari kaɗan ne ya rage kuma babu shirka a zuciyanka kamar passmark ne ana cin 50 shine passmark sai kaga wani kawai ya yi menene ya samu 59 uh, 49 48.5 a sa 47 ta to irin wannan an ga kayi effort kayi kokarin nan ne za a ce ka a bar dan sauran amma kana can 1 over 100 wani ma zero don kullum da boka yake mu'amala a haka ya mutu sannan ya ce ya ganshi a abin nan ba zai yiwu ba Allah ce idan na yi haka na yi zalunci shi kuma ni Allah haramtu zulma ala nafsi na haramta kaina zalunci ka zage kawai ka yi aiki wallashi, ka laɓe ka ɓuya a ga kamar ba ka yi ashe kana yi sai an je kiyama kawai ka bada mamaki waye wancan ai mai sa jins din nan ne wallahi kai shi ne, ya aka yi aka gani mai sa jins ya fi mai jallabiya ba a riga yake ba amma ba ba so ka ba ana so ka rika sashe kaya dai na mutunci amma dai duk abin da kai Allah madaukakin sarki baya kallon tufanka baya kallon jikinka yanzur ila ma fi qulubiku yana kallon abin da ke zuciyar mutum na imani na'am wannan makarar da Allah ke cewa ina iya gafarta eh duka tana nan Allah shi ya san waɗanda yake gafarta ya ce da yake cewa Allah yana gafarta waɗansu ya abin nan shi na maka gafaran ita ce waɗansu ɗan kurakurai ne haka kaɗan sai a ce a wuce kawai a wuce a mutu amma abin da inda nake so in nuna ba wanda ya isa ya bigi kirji ya zo ya tarar da kai a kiyama ce zo nan dama na ma alkawari a duniya in mun zo ka gani babu babu ka rike ayyuka kawai Allah ubangi ya samu dace wa amma mimman kunu ko yawa amma ceton daga wa za ta kasance fa kama akhbarana ta'ala kamar yadda Allah ba mu labari annaha la takunu ceto bai kasancewa ga kowa illa min ba'di iznihi ko sai bayan Allah ya bada izini to haka nan ma akhbarana aidan sai ya ƙara ba mu labari annahu la ya azanu baya ba da izini ga wani ya yi ceto illa li auliya'ihi sai dai ga waliyansa masoyansa almurtadina wanda Allah ya yarda da su al-akhyar zababbun Allah fiyayyun bayin Allah kama kala ta'ala sai Allah kama yadda Allah ya ce la ya takallamuna ko yau mai komin ruhu wal mala'ikatu saffan sai la ya ranar da za ga mala'iku a tsaye cikin sahu kamar yadda Allah ce waje rabbuka wal malaku saffan saffan Allah zai zo filin alkiyama tare da mala'iku su kuma mala'ikun za su tsaya sahu sahu sahu sahu hatta jibrilu shi yasa Allah ce yau mai ruhu ranar da za ka ga mala'ika jibrilu a tsaye a filin alkiyama wal mala'ikatu ko da mala'iku saffan dukkansu a cikin sauko ya yi attention ya yi tsit alice la kallamuna? A wanda isa ya yi magana hatta mala'iku tsit za ka je su a wajen to illa man zina, illa azina lahur rahmanu ko sai wanda Allah ya yi izini a cece shi sannan kuma waƙala sawaba ya faɗi magana ta daidai a rayuwarsa ta duniya shine ya faɗi la ilaha illallahu ya mutu a kai ya bauta wa Allah komai nashi Allah ya yarda da shi ya faɗi magana ta sawaba ta daidai kamar yadda na yi hudu na wa ƙololin nasi husnan ta ya zama to mai faɗan alheri suratun naba'i aya ta amma aya ta talatin da takwas wa qala ta'ala a wata aya Allah ce la yamlikuna shafa'ata babu wani wanda isa ya mallaki ya bugi kirji ya ce zai ceto illa man ittakhadha inda rahmani ahdan sai wanda ya ɗauki wani alkawari da ya ɗauka tsakanin shi da Allah ya cika shine alkawarin zan bauta maka ya Allah ba zan yi shirka da kai ba ya cika to ire-iren su ne Allah yake ba su ceto suratu maryam aya ta 87 wa amma liman takunu amma suwa za a cetan fa akhbarana sai Allah ba mu labari annahu la ya'zanu an yashfa'a Allah baya izini ma wani ya ceci wani face illa liman irtada sai wanda Allah ya yarda da shi cikin waɗanda za a ceton wanda zai ceton sai wanda Allah ya yarda da shi ya masa izini sannan wanda za a ceton shi ma sai wanda Allah ya yarda da shi ya ce a cece shi din kama qala ta'ala kama yadda yanda ya ce wala yashfa'una su masu ceton ba za su ceci wani ba idan aka musu izini illa liman irtaba sai wanda Allah ya yarda da shi ya yarda da shi suratul anbiya aya ta 28 suratu taha kuma aya ta 109 Allah yace yawma izin a wannan ranan ta filin alkiyama la tanfa'u shafa'atu ceton wani baya amfanan wani illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya wa izini ya yi ceton shine zai yi ceton sannan wanda za a ceton kuma wa radiya lahu qawlan sai wanda Allah ya yarda da zantutukansa zantutukansa me zantutuka shine al-imanu qawlun bil lisani ko wa amalun bil wa bil janan Allah ya yarda da maganganunka na duniya ka ce la ilaha illallah eh ka cika alkawari baka saba ka'idoji da sharuɗan la ilaha Allah ya yarda da maganganunka da suke fitowa daga bakinka ba shirka babu komai alheri ne kawai yasa manzo Allah kullu yake ce mana man kana yu'minu billahi wal yawmi falyaqul khairan aw liyasmut mutum ya rayu cikin zagi cin zarafin mutane cin naman mutane menene tozarta mutane menene maganganu babu daɗi babu daɗi shi sa manzo Allah ya ce sahabansa ai ba abin ke kifar da mutane cikin wuta irin me irin harce to shi kuma wannan ya je kiyama Allah ya yarda da maganganunsa da suke fitowa daga bakinsa to irin su ne Allah zai ce a ceci ne? a ceci ne? a ceci ne? kuma waɗanda za a ceton fa a sani dama wuta ne za su kawai fa to Allah ya yadda da maganganu su da waɗansu al'amuran sai ya yi favorin nasu wa huwa subhanahu shi Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke layar taba baya taɓa yadda da mutumin da za a ceta illa ahalut tauhid sai ma'abuta tauhidi da aƙida wal ikhlasi da me da yin ikhlasi aiki don Allah wanda suke aiki with sincerity kuma a rayuwarsu sun kadaita Allah ba su taba yin shirka da shi ba to duk wanda sai Allah wanda ya da shi sai wanda Allah ya da maganganunsa sai wanda Allah ya yarda da ayyukansa su ne aka ce in bracket su ne ahalut tauhidi wal ikhlas ma'abuta tauhidi riko da tauhidi da kadaita Allah babu shirka babu bid'a tare da su sannan kuma duk abin da za su yi za su yi su mukhlisina lahu dina kamar yadda Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din qul lillahi dinul khalis sai wanda suke addini duk abin da za su yi suna yin shi don Allah ne ba sa yin shi don show up don riya don a gansu a yaba don wani abu Allah kawai suke yi wa wa amma ghairuhum amma saɓanin ma'abuta tauhidi da ma'abuta ikhlasi ga abin da Allah ce game da su faƙala ta'ala Allah ce mali zalimina su kuma azzalimai ba su da wani min hamimin masoyi wala shafi'in ko mai ceton da yuta'u wanda za a masa ɗa'a misali za a bashi izini ya cece su ba su da shi kaje suratu ghafir aya ta goma sha takwas duk wani azzalimi shine menene azzalimi a nan bi mana wanda ya mutu yana shirka domin shine kishiyan tauhid a can shirka ita ce kishiyan tauhid domin Allah ya ce a lukumana cikin wa'azin da lukumana yi wa ɗan shi ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim shine na din innal amanu wa yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu muhtadun sannan wata aya Allah madaukakin sarki ce zalincin anan akwai mejo zalunci shine wanda yake na shirka wanda yake shi ke fidda mutum musulunci kwata-kwata shine zalunci irin na shirka akwai maino zalunci karamin zalunci shine mutu ya dan zalunci yaran shi ya zalunci iyalin shi ya yi zalunci tsakanin 'ya'yan shi ya fifita wannan ya ba ya boye kyauta ya bama wannan ko ya boye wani abu ya ba daya matan shi ya hana daya ko kuma irin zalunci dai wannan wanda baya shi fidda mutum daga musulunci akwai babban zalunci akwai karamin zalunci akwai babban fasikanci akwai karamin karamin eh, fasikanci babban fasikanci shi ma yakan sallami mutum daga addini wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a wa hum lakum adu min dunillahi wa hum lakum adu bi'sa lil zalimina badalan kaga nan ma an ce musu azzalimi to fasikanci irin na iblis Allah ya ce yayi ya ce ba zai yi ba fasikanci ne da yake fidda mutum musulunci amma karamin fasikanci shine ya ayyuhal allazina in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bija idan wani mai son hada fada mai son hada rigingimu ya kawo muku labari wani ku yi bincike to haka nan ma akwai babban kafurci akwai karamin kafurci mai fidda wanda baya fidda mutum musulunci haka nan ma shirka akwai babba akwai karama karama ita ce riya babban shine wanda yake sallama to duka haka zaka tarar wa qala Allahu ta'ala Allah yace a cikin suratu shu'ara aya ta ɗari yace na min shafi'ina za ka ji waɗannan azzaliman kafirai mushrikai suna ce famala na min shafi'ina yau mu ba mu da masu cetonmu, wala sadiqin hamimin kuma babu aboki masoyi irinsu ne wanda da a duniya nan ba su isa su taɓu ba ba a taɓa su suna da connection yana da wani masoyi in ka kai su kotu ma gobe zaka ga ya fito zai gaishe ka ce salamu alaikum ko in ya ganka a zaune ya wuce ta gaban ka don ya tabbatar ma ya fito kawai ya fi karfin ya abin nan ina fata an gane ba za a kai shigun yan sanda ba za a gurfanar da shigu ba za a yi ba ba za a yi ba ba za a yi ba ga nan kamar yadda muke ganin su a wannan gwamnati to ya ya shigo da makamai an kama shi da makamai shiru an kama su laifi shiru an yi kaza kaza shiru ta kaza katar to a can din sai su waiga su waiga su waiga su ɗauka kiyamar ma irin su ɗauka irin waɗannan masoyan da su ba sa bari a taɓa su anan cewa suna da wani ɗan katabus a can in suka waiga suka waiga suka ga su ga jahannama kawai sai su ce famala na min shafi'in me yasa yau bamu da masu ceto wala sadiqin hamim ba aboki na kusa masoyi ba su da shi saboda Allah bai yi izini ba wa ta'ala Allah ya sake a cikin suratul muddathir aya ta 48 fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in irin waɗannan ceton masu ceto baya amfanan su ba zai amfane su da komai ba wa qad akhbara sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu da wasallama ya bada labari annahu utiya shafa'ata cewa an bashi ceto annabi ya yi confirming wannan ya tabbatar mana cewa an ba shi ceto sun akhbara sannan ya ba mu labarin ma yadda zai yi ceton ya ce idan ya zo yin ceton annahu ya ati zai zo ne fayas judu tahta al'arshi ko ya yi sujada a ƙarƙashin al'arshi wa yahmadu rabbahu ya yaba wa ubangijinsa Eh? bi mahamida da waɗansu kalmomi na yabo yu'allimuhu iyaha a ranar ne Allah zai sanar wa annabi kalmomin zai ji kawai sun faɗo harshen shi yana yin su la yabda'u bi shafa'ati awwalan daga zuwa manzo Allah ba wai zai fara ceton ba ce eh kai zo nan kai zo nan kai sai ya je yayi sujada ya duka a karkashin al'arshi yayi sujada ya yabi Allah ya yaba masa ya yaba masa ya yaba masa da waɗansu irin kalmomin da annabi ma bai taɓa sanin su ba bai taɓa furta su ba sai a ranan automatically Allah zai je hosu kan harcin shari'a faɗa kawai na yaba wa Allah kawai ba a buga misali da Allah kamar maroƙi ne ya je gun wani mai kuɗi ya kawo ɗansu kalmomi mamala ya jera kalmomin ya koda shi ya koda shi ya koda shi kaga kawai a fito masa da motar nan an biya maka kujeran haji ga wannan a kawo cek saboda ya ji kawai ya ya kodu kawai an yaba masa kawai musamman maroka suna da dabara haisu tambaya su ji wace mata ka fi so cikin matanka lahi in sun tashi a ce nawa ne na wanci tattabarar aljanna mai shawa ita hajiyan fa kenan ita tattabara ce ta aljanna ta yi shawaji a ciki ta diranan ta diranan shi kuma alhajin alhazai su menene eh, can a hada shi da zaki can a hada shi da kura can a hada shi da <laughs> eh, da wata irin giwa sai kaga kawai ya hadu eh, wani littafi na ta karanta wani ya wallafa ya ce wai mutum bai ba da kuɗi bai ji ya koɗu sai an hada shi da kura an kamanta shi da kura da wani abin nan sai ka ga ya bayar sai ka ga a take kawai shi yasa waɗansu marokan in ka gansu a cikin jama'a taro ya taro sai ga ya yi parking in mercedes vw menene ake kiran shi eh, Ka ga boil ne daga sama har ƙasa agogo na dubu ɗari takal amma wai ya zo maroki ne to kai da ka gani ka san da ba ire-iren ka aka zo roƙon ba waɗansu ne da kuma sawun menene ya take na wani ne a wajen to haka za ka gani to Allah maɗaukakin sarki shi yasa yana son in kafin ka gabatar da bukatunka na addu'o'i ka yaba ma Allah ka yaba masa ka yaba masa Allahumma anta Allahul wahidul ahad alfardu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la malja'a wa la manja minka illa ilayka la hawla lay wa la quwwata illa bi anta Allahul wahid alfardu malikul mulk tu'ti ka yaba ka yaba ka girmama Allah yake ce Allahumma inni as'aluka alkhaira kullahu ina fata ya kaga abubuwa suna kullowa kawai ma mala cikin wannan yanayi kaga kawai Allah yana maka buɗi su kuma wanda suka ƙi allah sai su ce yankan kai kake da yake su Allah baya taɓa azurta mutum a irin wannan yanayi wani in ya shiga talauci ya shiga wani kwana ma malha ya ga ƙarya ne a ce wani yana da irin waɗannan kuɗaɗe a yanzu na in ba yankan kai yake to shi ya ƙi din ya matso Allah ina fata an gani. Allah ubangi ya rufa mana asiri to manzo Allah sassal idan ya yaba Allah ya ce Allah ce kai Muhammad daga kanka haka me kake bukata ka roka an baka kwankwasa an bude ma menene ceto ya Allah ce ceci wanda na yi mai izini kai manzo Allah ya hatta yuqala lahu ka duba idan ya yi ta yambaton Allah ya ta yaba wa Allah ta kirari yawa kalman da da ke so wance kenan kirari ya yi ta yi wa Allah kirari kirari kirari kirari da waɗansu kalmomi yuqalu lahu sai Allah ce kai irfa ra'asaka ya Muhammad daga kanka haka taso daga da nan ɗago haka wa ƙul yusma yi magana ina jinka in ji Allah wasal ka roki da kake so tuta zan baka washfa ka nemi wanda za ka ceto tu shaffa an baka haka Allah zai ce alhadis har izuwa ga karshen hadisi yana da tsawo summa akhbara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana cewa annahu la yashfa'u fi jami'il usati la yashfa'u fi jami'il usati min ahli tauhid daf'atan wahidatan ba za a ceti wato dukkan masu saba wa Allah cikin ma'abota tauhidi ka mutu ba ka shirka babu shirka ko a zuciyanka amma akwai sabo je da sabo to ba wai a take bane kawai gaba ɗayan za a cece su bane a'a balƙala sai annabi sallallahu alaihi ce, ga yanda Allah zai ce mu haddali haddan Allah zai iyakance mu waɗansu ya ce daga nan zuwa can na baka ka cece su annabi salsala iya inda aka yanko mun din aka ce unce ta sai un ɗebo su fa'udkhiluhumul janna for the first round kenan farko kenan yawa amin ya rabbal alamin sai un sa su aljanna annabi ce sai un garzaya kuma un je un ƙara yaba Allah un masa wani kirarin kuma duba summa yarji'u sai annabi ya koma fayasjudu yayi sujada kazalika kamar yadda yayi a farkon nan fa yuhaddu lahu haddan ila akhir hadisi shafa'a sai Allah ya zo ya ce daga ya Muhammad zo kaga daga nan eh zuwa nan haka ka ce ta haka kai zan rika yi to <laughs> yanzu na yi haka sai un haka haka yanzu a tafi haka ina fata an gane yawa annabi sai ya rika yi repeatedly haka zai rika ya kwasa ya kwasa ya kwasa ya maka aljanna ya sake zuwa ya su ya kwasa ya maka ya sake zuwa har karshen hadisin duba sai ma sai abu huraira don daɗin wannan maganar sai ya ɗan yar tambaya a wajen wakala abu huraira ta radiyallahu anhu sai annabi eh, abu huraira ce wa annabi sallallahu man as'adun nasu bi shafa'atika ya rasulullahi wane ne mafi morewa cetonka wanda zai fi morewa cetonka kala sai ya ce wanda ya mutu man kala la ilaha illallah wanda ya furta la ilaha illallah a rayuwarsa ta duniya ya yarda da la ilaha illa kuma ya yi aiki accordingly gwargwadon ma'anan la ilaha kuma khalisan fi min duk abin da zai yana yin shi daga zuciya ne don Allah yake ya yi don mutane su yaba masa to annabi ya ce waɗannan su ne mafiya morewan ceto wato su ne number one kawai ire-iren su ne number one mutum ya ce la ilaha illallahu babu abin bauta da gaskiya amma kullum a tsugune yake wajen boka kaga is contrary to la ilaha illallah domin la ilaha illallah din mu faɗi tana da sharuɗa bakwai ka santa la ilaha illallah yanzu kana da ilimin la ilaha illallah ka yi aiki da ma'anar la ilaha illallah din sannan ka karɓe shi har can cikin zuciyanka eh ka yi gaba da wanda suke gaba da la ilaha illallah din duka mun faɗi sharuɗan la ilaha illallah ya zanto kana da yaƙini da la ilaha illallah amma mutum ya ce la ilaha illallah kullu yana wajen bokaye la ilaha illallah kullu yana cikin yan secret society ya ilaha illallah kullum bai abu sai abinda boka ya tsara masa ya dictating masa duk wannan ya rusa la ilaha illallah ina fata an gane to shine manzo Allah ce wanda ya faɗi la ilaha ya bi ka'idanta gaba ɗaya bai saba ba kuma duk abin da zai in dai na ibada ko na Allah ne zai shi khalisan min kalbihi. wato don Allah har can cikin kololon zuciyarsa don Allah yake baya yi don mutum ya yaba masa ko don riya sine wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahuddin waɗannan su ne number masu wanda za su fi kowa more ceto na inji annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta 135 tana ce kam anwa'u shafa'a ceton nau'i nau'i nawa ne ceton ma yana nan nau'i nau'i nau'i nau'i to nawa ne har nau'i nawa ne wa ma azamu hawanne ne mafi girman su duka mafi girman nau'ukan ceton amsa ta ce a azamuha mafi girman ceto gaba daya ita ce ashafa'atul uzma ita ce babban ceton na wanda za a yi a dandalin alkiyama fi mawqifil kiyamati ko wanda za a yi shi a dandalin alkiyama inda duk wata halitta ranar tana tsaye a wannan ga jahannama ga aljanna kawai to ita ce ceto mafi girma da za a yi fi an yi ati Allahu ta'ala ceton da Allah zai halarto musamman a ranar ya zauna don ya yi hukunci waje a rabbuka Walmalaku saffan saffan saffan waji'a yawma idhin bi jahannama yawma ya ta zakarul insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ranan ne mutun zai rika bada account kaga kokolwansa tana kawai kacar kawai tana karanto masa abun da ya a duniya gabaɗaya. a lokacin da zai ga jahannama ya ga Allah ya zo ya ga ga mala'iku sun tsaya sahu sahu an zagaye ko'ina ya haka ya ga jahannama sai ka ga yana korin yauma idin ya zakarul insanu mutum yana rikolin yana tattunan duk abin da ya kawai idan ya gama gaba ɗaya sai kwakwalwan shi ta bashi kawai ga munana ga abin a take kawai za ta auna masa ya ga kawai ma makomansa ce ya kolo ya laita ni mutum zai a zai wayo Allah na qaddamtu li hayati ina ma da na gabatarwa kaina wani aiki a rayuwata ta duniya to Allah ya ce to a wannan rana fa fa yawma a la yu'adhibu azabahu ahad Allah zai ce to a wannan ranar fa babu wanda ya iya azaba cikin dukkan wata halitta iri na inji Allah wala yuthiqu wathaqahu babu wata halitta ko da mutum da ya iya daure irin ni Allah in na ɗaure mutum in ji Allah babu wani wanda iya ɗaure kamar ni haka nan babu wanda iya azaba iri tawa ina fata an gane ko shine Allahu akbar Allahu akbar to babban ceton irin ita ce wanda za a yi fi fil kiyamati a dandalin kiyama fi an ya atiyallahu a ranan da Allah da kansa zai zo wannan wajen lifaslil qada'i domin yanke hukunci baina ibadihi tsakanin bayinsa to wannan ceto mafi girman ta wannan ranan wa hiya khassatul linabiyina Muhammadin sallallahu ta keɓanta ne kawai ga annabinmu mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine addu'an da muke wa annabi mu ke Allah ya da shi wannan muqami idan aka kira sallah mu wahiyar wa hiyal maqamul mahmud alladhi wa'adahu Allah azza wa jalla ko yawa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ati mahmudan alladhi atahu to shine muqami a ranan na yabawa a ce a gaban Allah ne annabi zai zo ya ceto kuma shine number one gaskiya Allah ya daga matsayinsa a ranan yanzu kamar misali ga inda ceton yake misali aka ce shugaban kasar Najeriya zai zo nan ba wai ba tare da la'akari Jonathan bane ko menene yayi abin da a'a a ce dai shugaban ƙasan da kake zai zo nan da ministocin shi da gwamnonin shi da ambassadors da su da su menene ya ce za a karrama waɗansu mutane amma sai aka zaɓo ka aka ce kai ɗin nan kai ne za ka zo ka miƙa musu abinda shugaban ƙasa zai karrama su da shi ne to ranar in ba a san ka ba ai duk mediyan duniya ranar sun san ka ta dalilin da Allah a cikin mutane ranar ba a ɗaga matsayinka ba wannan ah, to ina shugaban kasa ya san wannan ne ah, ya aka yi ka ga in an tafi ana lallabowa kusa da kai ana neman alaka da kai watakila wani zai nemi contract kowa yana Allah Allah ya abokantaka da kai wai ai an ga shugaban kasa kai ne ya bawa ka miƙa abun gaskiya kai wani ne ko ba da Allah ba za a rika matso mutum ba assalamu alaikum ai sunana wani ne kaza kaza wallahi kaza kaza Eh, da Allah dama akwai eh kaje wani ya ce akwai hakkin shi da ya makale akwai menene din shi akwai menene wai kawai dan an ganka to yanzu a ce annabi sallallahu duk duniyan nan duk annabawa da duk manzanni da duk shahidai da duk salihai da duk mala'ikun Allah hadda jibrilu a tsaye a wajen a ce Muhammad zo ka fara yi da Allah ba a ɗaukaka shi ba shine wa ba'ashu maqaman mahmudan ya Allah ka tada annabi Muhammadu sallallahu a irin wani mukami da matsayi mahmudan wanda kowa zai yaba masa allazi wa'atahu wanda ka alkawaranta masa to wannan shine almaqamul mahmud din ina fata an gane ko kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul isra'i aya ta 79 asa an yab'athaka ya muhammad kai din nan lallai an ka rabbuka ka zai ta da kai gobe kiyama a wani irin makaman mahmudan a irin wani matsayi mai girma abun yabawa shine wannan matsayi hmm? kuma ka duba idan haka har aka ma izini ka yi ceto fa kai fa ka tabbata kana da garantin shiga aljanna domin da baka da garantin shiga aljanna har za a ce ka ka sa wani ka tabbata to duk wannan suna nuna falala ne wa wannan al'amarin yanda zai kasance har a ce annabi ya fara ceton annan nasa abun zai kasance ne a lokacin da lalle mutane ba ka bihimul mawqif idan suka gaji da tsayuwa a filin alkiyaman nan wa talal maqamu tsayawan ya dade ya dade ya dade washtaddal qalaqu bakin ciki ya tsananta wa aljamahumul araku sannan kuma zufa kawai ta malala har ta menene ta kawo baki kamar yadda na ce yayin da muka ce Allah idan aka tashin alkiyama za a tsaya a filin alkiyaman nan na kwatankwacin shekaru dubu hamsin fi yaumin kana mikdaruhu hamsina alfa sanatin mutane a tsaye tsiraran haihuwansu yadda aka haife su maza da mata a tsaye kuma an yi attention ne fa haka baka isa fa wai kaɗan buɗe ƙafan haka irin kaɗan yi haka ko kaɗan yi haka irin ɗan haka ko irin haka ɗin nan ko irin haka baka isa ba ka matsa daga inda kafan ka ta kafe ta tsayan nan kai attention din nan wai ka dan matsa da ita ka ko ka dan daga daya haka jini ya dan abin nan baka isa ba manzo Allah ce lan tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yusala an arba'in in ka ga kafan mutun ya matsa daga inda yake ma kawai ko ya daga shi an gama masa tambayoyin abu hudu ne samartakan shi ina ya karar da ita rayuwan shi akan me ya tafiyar da ita sannan dukiyan shi ina ya samo kuma ina ya ciyar sannan menene na hudu iliminsa Kafi a masa to za a tsaya a tsaya a tsaya Allah ba zai ce wa kowa kala ba kowa yana tsaye kawai a matso da rana mil ɗaya ka ji kwakwalwa tana ta farfasa zufa kawai zufan kuma haika ga yana zaman tuwa mutum inda daidai ya tsaya kamar rijiya kamar dan tafke haka zufan da yake zuba din yana hauro yana hauro har ya zo ya rike mutum a baki yana shashakewa yanda mutum zai fada ruwa bai iya wanka ba to Allah ba yana kallon kowa sai an yi kwatankwacin shekaru dubu hamsin farko magana da Allah zai ce limanil mulkul yauma yau mulki na wayo yau waye mai mulki mai iko wani ya matsa mana da ta in baku da amsa lillahi wahidul kahar ne mulkin na Allah ne shi kadai mai kirsasawa to nan ne fa za a tsaya kai a fara complain kai kai mu wannan tsewa kai kai mu gaskiya a yi kawai a yi hukuncin nan mu a zo a mana hukunci kawai in ma wutan ma za a kace kawai amma irin wannan me da irin wannan tsewa an gaji ka duba don wala har ana ce a yi kawai kowa ya san matsayin sa kawai to nan ne fa za a lallaba a je wajen annabi adam ko kowa ya san kissan kai ne abul bashar wanda Allah ya halicce ka da hannayensa ba uba ba uwa kai ne wanda dukkan Allah ya umurci mala'iku su maka sujada su yi kaza su yi kaza su yi kaza don Allah a yi magana a sa baki a taimaka a samu a yi hukuncin nan kowa ya san mukamin shi kawai annabi ada ce ina ku je kai ni ma na ci dan aljanna itacen aljanna an ce kar duk da ce Allah ya yafe mu amma ai ban da bakin magana Eh, kai ne nefa suka zo suka yanke maka wuta ka roƙe su ka roƙe su daƙyar suka ce suka haɗa maka sai wani ya gudu ya ce na Allah ne maka roƙa musu ce ah, ni da ya na kuɓuta irin shi ne ni da ya na kuɓuta fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi to ni ma sai da nayi da kyar aka yafe mu ka zo ka makalin annabi ibrahim ce mu je gun annabi ibrahim anta khalilullahi kai ne wali allah kaza kaza kaza annabi ibrahim ce ina ima na yi waɗansu ƙararrayi guda uku dai yau na sassare gumaka an tambaye na ce babban ne ban samu ba yawa kuma muna tafiya za a je bautan gumaka na faɗi na yanki je aka tambaye mai na ce in nisa ba ni da lafiya sannan na uku menene matashi don nan sarki zalimi zai aka zo za a kwace aka ce wannan mai alaƙan ya ce uwata ce ya ce matan shi yace to ni ma na yi kara ka duba uku yayi fa karar rai mu yau na muka yi la <laughs> rufa mana asiri wai mai uku yana tsoro kuma khalilullahi sunan shi khalilullahi duk annaba na yawanci shine kakansu to sai a gangaro wajen annabi Musa alaihi salam annabi Musa kuma ce ba zai iya ba shi kuma menene uzurin shi na? yawwa ya ce na naushi wani na kashe shi bakifta na kashe shi kaza duk da cefa an yafi musu ba to sai gangarojin annabi ya sace kai ku ina da rigima da kiristoci su sunday su marku su betoro su paul yawwa duka sun ce ni ni dan Allah ne ƙaryan da suka mun wai ni dan Allah ne babata ma Allah ce ban san inda zan warware da waɗannan ba abinda ke gabana ya abin nan shine alanza Allah zai tambaye su ya ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah zona ina annabi Isa ya ce gani Allah ce kai kace ma waɗannan mutane su rike ka a matsayin Allah kai da mahayyace subhanaka ka tsarkaka ka wuce nan ya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban faɗa musu ƙalafa ce abinda kace in faɗa musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum shine nace ku bauta Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lokacin da nike raye na shaida ya Allah abinda na faɗa musu kenan amma lamma tawaffaita ni bayan ka ɗauke ni ka ɗauke raina ka kashe ni anta shahidu ya Allah kuma kai ne shaida akan abinda suka kirkiro daga baya ni ban san da shi ba ban sani ba innaka anta allamul guyub Allah in tu'azzibhum fa innahum ibaduka ga sunan in kace zaka musu azaba dama bayinka ne wa in taghfir lahum ko don kuma za zaka gafarta musu to kai dai duka dai gasar amma ni ba ruwana yawa ruwana sonde ka taba gani na ya ce a'a bulus fa ya ce a'a fita fa a'a murkus fa ya ce a'a haka za ka tar Allah wani ya rufa mana asu haka duk wanda ka bi wai ka bauta ma kabarinsa wani wali ne a binne kun je bauta masa kana wani addu'a ran da ka je kiyama zai ce kai ka taba gani na ka taba gani ka ce a'a to ya aka yi za ka kawo matsala yau don duk wanda ce za ta biyo shi kiyama zai kima mutunci domin za ka zama masa matsala ne eh to ni dai an nuna min wani gu a zagai an ce kai ne to ba ni ne yi gaba kawai yaushe aka haife ka 1980 to ni tun 2000 na mutu 1900 to ina ruwa da kai ka gani ne. Allah ubangiji ya rufa mana asiri to mu duba shine wa aljamahu fayatuna adam ko su fara zuwa gun annabi adam summa nuhan sai annabi nuhu summa ibrahim sai annabi ibrahim summa musa sai su zo wajen musa dina summa isa bunu maryam sai a zo gun isa dan maryam shi ma wa kulluhum yaqulu duk wanda aka zo wajen shi sai ce nafsi nafsi nima ta kaina ta kaina daga ƙarshe sai a gangaro ila an yantahu sai su gangaro gaba ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an zo annabi sallallahu an tambaye shi fa ya ce ana laha ana laha dama tawace dama tawace kama jaa mufassalan kamar yadda ya zo dalla-dalla a cikin sahihai sahihul bukhari wa muslim wanda ya je yake so ya ga abun indita da je babu shafa'a hadisu shafa'a can cikin bukhari da muslim su nema za su ga hadisi yana da tsawon gaske wa huma da waɗansu littattafai to wannan ita ce eh, shine ceto mafi girma asaniyatu sai ceto na biyu dama mun ce ceton nau'i nau'i ne ash-shafa'atu fi istiftahi babil jannati ceton da za a nema a bude kofan aljanna yayin da za a ce yan aljanna su je aljanna ratata a dunguma za a je aljanna sai su samu aljanna a kulle to nan ma sai an nemi ceto da Allah a taimaka a bude mana ka san wani yaga kamar za a komar da shi Allah a komar da shi komar da shi to to nan ma za a nemi ceto wajen bude kofar aljanna wa awwalu man yastaftihu babaha nabiyuna muhammad farkon wanda zai zo ya nemi izinin a bude aljanna shine annabi kuma zai shi zai bude kuma shine na farko da zai shiga wa awwalu man yadkhuluha min al-umami sannan cikin dukkan al'ummomi na kowace al'umman da suka wuce al'umman annabi ne first za su fara shiga tukuna a sako sauran al'ummomin da suka gabata don girmama al'umma annabinsu shine first al'ummansa su ne first cikin al'ummomi to wannan ceto na biyu kenan ceton bude mai aljanna as-salisatu ceto na uku ash-shafa'atu fi aqwamin ceton da za a yi ma waɗansu mutanen da qad umira bihim ilan nari an umurci mala'iku su kaɗa su zuwa wuta ana kora su ana kora su ana kora su sai mai ceto ya je ce ya Allah a tsaye da waɗannan ina roƙon alfarma sai a cece su kan Allah ya dukhuluha sai ce to ku koma kasan za ka ga ido kuwa Ina a kora hai jahannama ana zuwa dab kai a ce sai a tsaye da su a ce to ku koma an cece ku ina fata an gane sannan kuma arrabi'atu ceto nau'in ceto na hudu fi man ha min ahli tauhid shine yanzu ceton kaga waɗannan suna dab da shiga wutan ne aka abunan to akwai wanda su kuma sai sun shigan wanda sun shige ta min ahali tauhid amma suna da tauhidi a zuciyarsu babu shirka daidai da kwayan zarra amma zina zinace zinace eh, abun nan shaye shayen giya barna da bayan kasa ba wanda ba su yi ba amma dai ba a taba yin shirka ba to su kan sai su shiga a kona su gwargwadon waɗannan zunuba zunuban da suka yi to sai a je a nemi alfarma su ma in suka dan zauna kwana biyu a je a nemi ceton su an yakhruju minha a fidda su fa sai a fidda su wa qadim wa qad muttishu muttahishu wa saru fahaman za a fidda su sun yi baki kirin yanda ka san gawayi gawayi wannan haka za ka ga sun zamo idan suka fita kaman gawayi na ana dan ɗiba su yadda ake ɗiban gawayi ana ɗiban gawayi ana tara su a tara su yi kirin kaman gawayi to akwai wani dan tafki haka sai a je a zuba su a cikin wannan ruwa ana kiran ruwan naharul hayat wani tafkin rayuwa ana sanya su sai kaga kawai ruwan yana cire wannan baki yana cire wannan baki sai kaga suna tsira suna tsira suna tsira kamar yanda in ka jefar da kwayan masara a cikin ruwa haka yanda za ka ga yake dan tsira yana jaminati yana dan tsira to sai ka ga naman jikinsu yana tsira yana tsira yana tsira yana tsira fa na sai a watsa su fi naharil hayat wani kogi wanda ake kiran shi kogin rayuwa fayan butuna sai ka ga jikinsu yana tsira kama tanbutul hibbatu fi hamli fi hamili saili kaman kwayan da zaka gan shi a bakin rafi gabar rafi yadda kwaya yake tsira haka ruwa yana taba shi kaga yana tsira yana tsira sai kaga jikin su sai ya tsira gaba daya da nama duk wanda ya kone ya zagonye sai su da fresh da ce su je aljanna alkhamisatu ce nau'in ceto na biyar shine ash-shafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahli aljanna shine ceto shi kuma wannan za a yi shi cikin aljannan ne aljanna ana rankin ɗinta ko hawa na sama da fi jannatin aliya hawa na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na shida haka haka haka to akwai waɗanda za a nemi ceto alfarma suna hawa na ɗaya suna ɗaya sai a nemi ceto a ce da Allah Allah muna neman ceto a kai waɗannan a yi promoting ɗinsu zuwa hawa ta uku can kun ga wanda yake can sama shi ya fi ni'ima sai wanda yake bi wanda yake ƙasa shine ita kuma wuta ana rankin ɗinta vice versa ne ƙasa can shine ya fi bala'i inda munafukai sai kafirai suke haka ake rankin ɗin daga ramin wutan har ya zo bakin gaban jahannama ita kuma aljanna ana fara rankin daga can sama to akwai wanda a cikin aljanna ma za a yi roƙon alfarma a yi cece su a ɗaga su daga wannan fulo a eh, eh, yawa a mai da su can sama wani a mai da shi hawa na biyar wani hawa na shida can haka duba manzo Allah fa yace mutum daga cikin gidan shi yana hangan gidan wani da yake sama da shi kamar yadda muke hangan tauraro daga nan distance din Yanda wani ya tsere maka shi ma wancan din yana hangan wanda yake sama da shi kamar tauraro akwai wanda za a ce mun roƙa a mai da su can kasa in an mai da mutum can din inda aka roƙa abinda zai samu a can din yafi na nan amma na nan kuma yana ganin duk duniya ba irin shi ba wanda ya bige shi na fata an gane wannan shine to wa hadhihi thalath waɗannan guda uku laysat khasatan bi nabiyina muhammad na farko babban ceto da za a fili alkiyama da ceton bude aljanna su ne kawai suka keɓanta da annabi amma waɗannan guda uku ceton waɗanda za a ke tura zuwa wuta kafin su shige ta da ceton waɗanda suka shige ta da ceton waɗanda suke cikin aljanna a ƙara promoting nasu wannan ba su takaita ga annabi ba kowa ma yana yi akwai shahidi shuhada'u wanda ya mutu a filin daga wanda Allah zai ce ceci daga 'yan uwan shi dangin shi na jini mutum saba'in za a bashi wanda shiga wuta ya zamanto wajibi a kansu mutum saba'in za a ce zo ya ceta shi sa sahabai idan ɗansu ya yi shahada sai ya tura ɗaya kuma in ya yi shahada sai ya ɗauko ɗaya tura kuma ka gani to an sani mu kai mu ce mu bar nan garin tattara mu bar nan garin da asu ba ma nan garin to aina mata ta kunu yudrikumul mautu shi yasa wani yace da ka mutu a cikin kaskanci ga har ka mutu a ce a wajen ɗaukaka kalman Allah ka mutu tarihi ya rubuta kawai ina fata an gane ko mu duba su waye suka yi tarayya da annabi a wannan sallallahu alaihi wasallam walakinna huwa muqaddam annabi ne dai first amma summa ba'dahu al-anbiya'u sannan annabawa wal mala'ikatu mala'iku su ma suna wannan wal auliya'u da waliyan Allah wal afratu yashfa'una al uh, ina jin kaman kanana yara ko wanda suka mutu suna kanana yaro karami da ya mutu 5 years old 4 years old idan ya zo yawa zai tsaya kofa ce ni ina ba ba ya tsaya kofa aljanna ya ce ni ba za a wuce ba sai na gaba ba to yara su masu je su kira iyayensu kananan yara suna ciki thumma yukhrijullahu ta'ala bi rahmatihi minan nari aqwaman sannan Allah ya zo ya yi nashi na musamman ya Allah subhanahu ta'ala aka ce na Allah kam zai kamfato ne kawai ba a buga misali da Allah amma kamar ni ne in ce in yi haka kawai in tura in sake haka in tura in sake haka in tura to haka aka ce Allah zai rika kwasa yana kamfatowa yana turawa kawai shafa'atan la yuhsihim ceton da Allah ya ba wanda ya san adadinsu ba wanda isa ya kididdige yawansu illallah sai dai shi Allah da yayi dukkansu ina za su humul janna ya sanya su aljanna ceto na a shafa'atu a sadisa ceto na shida hiya fi a azabi ba'adil kuffar shi kuma za a yi shi a cikin wutan jahannama ne a ce maimako kafirin ne ya zamanto can ƙasa ya ɗan hauro da shi sama kawai yawa domin rijiyan jahannama din kamar rijiya ne can kasa munafukai sai can kasa manya-manyan bakakin kafurai su ne suke sama da munafukan sai wanda suka fi kafurci suke next sai wanda suka fi kafurci sai masu sauƙin kafurcin su ne dab da bakin menene wutan jahannama amma duk da yake fa an yi silin an rufe ina fata an gane to shi ɗin mace tun da za a yi kawai a ce kafiri so so so kafiri da yake can karkashi na abin na dala dan dago shi ya dawo hawa ta uku me aka yi duk dai a wutan ake to aka ce mafi saukin shine fa wanda za a ce masa kawai mafi saukin azaba cikin abin nan shine wanda kai za a sanya masa shine wanda yake sama sama daga shi sai dab da gaban fitowar jahannama din kace shine wanda za a sa masa takalma na wutan karfe yana zaune kwakwalwan shi tana ta farfasa tana zuba shine wai mai sauki irin wanda za a yi wa baffan manzon Allah eh, albarkacin da yare ni manzon Allah ya yi gwagwarmaya dai sai a ce a dan daga shi kaɗan okay to shi yana nan mako yawa wa hadhihi khasatun wannan ceton alfarman da za a yi take banta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi wa amminsa babbansa abi talib kama fi muslim kama yanda zo a hadisin muslim wa ghairihi da makamantansu wala ta tazalu jahannama yulka fiha wa taqulu hal min mazid jahannama ba za ta bushe ba ana hankada yan wuta a cikinta. ana hankada ita kuma tana ce halmin min mazid akwai kari akwai space fa a turo a turo ta ce a ƙara akwai space yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wata taqulu hal min mazid Allah ce a ranar ne mu ce jahannama kin cika ta ce akwai ƙari ne ta ce akwai ta akwai inda za a sa su ita dai a zubo kawai dama ta daɗe kana complain tana ce ya Allah shashi na ya cinye shashi ban ga kowa ba mu duba jahannama fa yanda Allah ya ce idza ra'atuhum min makanin sami'u laha taghayyuzan wa zafiran idan jahannaman ta hango yan wutan suna zuwa sai kaga ta fara wani irin kugi tana wani irin ƙara na irin tafarfasa kawai sannan kaga tana wani tsalle ta kamanta ta damko su ma ta kawo su tun ba su iso ba ki Allah maɗaukaki Allah ubangiji ya rufa mana asiri haka zaka gani a wata aya Allah ce taduman man adbara wata walla wa jama'a fa'awa ita jahannama ne tad'u man adbara tana kiran waɗanda suka juya wa Allah baya tana kiran kuzo kuzo nan tun kafin a zubo su ita ta kosa kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri kamar mutum ne zaki zatanya ta haifi 'ya'ya ma malam tana kwanci a ƴaƴa da ƴaƴa mutum ya tinkaro wannan zaki zakanya tana wani irin din nan tana kada jela amma a ce dole mutum dole kansa zai yi kawai to haka wutan za ka ga tana wani ruri ka ga harcin wutan yana tsakkuwa kawai yana so ya damko mutum ya lankwamo shi ya jawo shi kafin ya iso haka wutan ka ji tana canja kara kala kala don ta ga abin da za ta gasa kawai Allah ubangi amma mutum Allah ce ainal mafar ta ina za ku gudu babu ta ina za ku gudu babu Allah rufa mana asir Allah tsare mu da azaba hatta ya ba rabbul izzati fiha qadamahu idan aka zuba mutane jahannama tana a karo a zuba ta karo in sun kare ta ci a karo sai an kai point inda Allah sai ya sa kafan shi a cikin wutan ya taka wutan sai kaga wutan ta dame ta tsoke ta tsoke ta ta abin nan kamar yadda in mutum ya zuba abu ya zuba abu ya zuba abu ko a buhu sai ya sa kafa ya taka in kaya ne ya danna ya danna ya danna sai ga kowane sakon da da bai abin nan ba ga duk kayan sun abin nan sai kaga buhu ya dame an daure shi to sai an kai fan inda Allah zai sa kafan shi a wutan ya taka ka ji ko ina ya dame ya ta iya mammatsu kawai inda da take cewa akwai space din babu shi kawai ila ba'dha shine hatta ya ba'a rabbul izzati har akai matsayin da ubangiji mai izza ya ba'u fiha qadamahu ya sanya kafan shi ya taka wutan fayanzawi ba'dha ba'dan sai shashin ta ya tattaru ya tattaru ya dame ila ba'dha wa tuqulu qat qat sai ka ji wutan tana kat qas irin in abu zai tsinke din nan ina fa don kawai ta damu ta ɗaure har ka ji tana wani kat kat kat haka kawai sai ta ce wa izzatuka na rantse da ka ya Allah babu ya isa ta roƙi Allah komai yayi wa yabqa fil jannati fadlun to aljanna kuma sai a a samu excess wato ƙarin ɗakuna amman da khalaha yanzu dama ai jahannama eh, eh, eh, kaga misali mutane ne misali an halitti jahannama misali mutane ɗari aljanna mutane ɗari misali mutane ɗari to sai aka samu misali mutane ɗari aka halitta ga aljannan da da wutan duka to sai aka samu 50 sun shiga aljanna za a samu ragowa mai 50 gidaje 50 ne a suka shiga wuta za a samu ragowa me 50 to shine jahannaman ta ce a dura a dura a dura dai akwai waje to sauran duka suna aljanna za a yi sai Allah ya yi haka ta tsuke to su kuma aljanna inda ya rage din kowa ya shiga nashi to inda dada kafiran za su yi occupying inda sun shiga zai zama to vacant a Aljanna. to shine aka ce anan wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha sai waɗansu wurare su rage da yawa a cikin aljanna fayun shi'ullahu ta'ala a ƙawaman sai Allah ya halitti waɗansu mutane a nan take kawai sai ya shigar da su aljanna su je su yi occupying ɗin waɗannan gidajen da babu kowa ɗin kawai fayyadu fayyudkhiluhumul janna sai Allah sanya su a cikin aljanna kawai ya to yanzu aljanna ko ina kawai ko ina occupied to su kuma na can ba wanda Allah zai halitta kai ya zuba su Allah baya haka ya halicce su kai ya zuba su a wuta kaga Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina ba za mu azabtar da mutum ba haka kawai to shine nasu din sai Allah ya taka aljannan ta tsuke ta tsuke ta tsuke ta tattara ta tattara har ya zamanto waɗannan wuraren duk babu wutan wutan afwan wutan wa fi minan nususi a wato nassoshi na hadisai da ayoyi da suke magana akan wannan husa ba sa kididdiguwa faman sha'aha wajadaha minal kitabi wa